Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya. Cibiyar karɓar magunguna. Assalamu alaikum na Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. wato Ibrahim Suleiman. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka ja ambaci wannan cibiya shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare sa na nasara a fadin duniya domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da ɗan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation kilin zaki mallakin cibiyar annur magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura kai tsaye kana iya tuntuɓar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake buɗe sabbin ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Abrikos da kuma birnin Kwanne na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Duwala na ƙasar Kamaru da kuma birnin Mina na jihar Niger. 'Yan uwanmu mazauna Libya za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska shafar aljanu wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna da ofis a birnin Kano Abuja Lagos Yola Daura Jalingo Funtuwa muna da ofisoshi a birnin Niamey Maradi Difa Agadas Arlit da kuma birnin Kwanni muna da ofis a ƙasar Ghana wato Accra Kumasi sai kuma ofishinmu da ke birnin injamaina jama'ar da suke injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin injamaina dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka za ka ga sunan garin da kake domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani a cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake da dan Allah subhanahu wa ta'ala. wa zai kare masu faman ake da mai siya wai yau za a ja da mai arziki ashe idan za a gwamnati mai karfi bai faɗi ba ƙuruciya taken ta ƙuruciya haka ne ƙuruciya wata na sanya dagiya sani ashe mutum baya gudu na masu halayensa ne da arziki ya zo tsaya duka an abubakar shin gaskiya ne ana sa haɗa ka aure da 'yar uwarka khadija ka kasa ban amsan tambayata ko da yake an ce shiru ma amsa ne khadija ta fi ni kyau ilimi kuma 'yar gata dole ka so ta fiye da ni babu ruwan so da kyau matsayi ko mukami ya kamata ki fahimci haka shi so baya duba dangantaka ko yan uwantaka tun ranar farko da na fara ganin ki tun ranar na arba da ke zainabu na ji Allah ya halitta min soyayyarki a cikin zuciyata kuma ke ma haka kika ji a kaina kar ki manta yau shekarar mu hudu duk bai sa na gudu ba sai yau ne zan gudu akan wata ba wani farashi da zai iya siyan soyayyarki a cikin zuciyata don Allah ki fahimci haka karke manta matar mutum kabarinsa kuma duk al'amari na ubangiji rubutacce ne wannan wazi ne kake min abubakar na tafarkin karya alkawalin da kai min abubakar ba na son kolokolo ka fito tafarkin gaskiya ka gaya min ka ce ba za ka aure ni ba abubakar za ka yaudare ni ba haka ba ne zainabu idan aure na da ke kaddaran mace ko duniya ne za ta taru ba za ta hana aure tsakanina da ke ba abubakar in haka ne a zuciyanka ina son ka tabbatar min da cewa ni za ka aura ba khadija ba harshe na ba zai iya furta haka ba kuma zuciyata ba za ta iya ɗaukar nauyin da kika ɗora mata ba ina son ki zainabu ina matuƙar mamakin dalilin da ya sa kike da shakku akan soyayyata da ke zainabu yanzu wallahi ba zan iya rabuwa da ke ba idan za a gwamnati mai ƙarfi bai faɗi ba haka ne khadija ni akwai abin da nake son tambaye khadija don allah ki tsoron allah kin gaya ma zainabu wace magana ne akan maganar auren da iyayenmu suke shiryawa tsakanina da ke Don Allah Khadija saboda abin ya ban mamaki da ta samu labarin magana shirye-shiryen da muke zai kuma iya yiwuwa ko wani makusancin da kika yi magana da shi ko ba da ita ba haba abubakar ta yi zan yi abin da zai zama tashin hankali a wurin masoyarka ka sani cewa zancen duniya baya buya mahaifiyarka ba ɓoye maganar nan take ba kuma haka ma mahaifiyata ba ɓoyewa take ba burinsu kawai shine soyayya ta da kai ta kullum a yi auren nan na zumunci magana ki gaskiya ne kadija amma ina neman shawara don allah ta wace hanya zan bi na kwantar mata da hankali saboda na san duk inda take yanzu na cikin tashin hankali da jin wannan magana ni na maganin babu hanyar da za ka iya kwantar mata da hankali haba Khadija me yasa kika faɗa haka iyayenta ba sa son auren ta da kai kuma kai ma iyayenka ba sa son auren ka da ita to yanzu wace shawara zaki bani Khadija kin sani da Zainabu muna cikin tsaka mai wuya shawara guda ɗaya ce kawai da ni da kai da ita ɗin kawai mu bar wa Allah zaɓinsa shi ne kawai wannan gaskiya ne kuruciya assalamu alaikum wa alaikum assalam dan Allah tambaya nake ni ba kwace unguwar ina tambayar gidan Alhaji Uba mai kusa to baiwa Allah idan Alhaji Uba mai kusa yana da ɗan tazara sosai daga nan gurin zuwa nan kuma ina ganin kin wuce gidan a baya can tun safe nake yawo a unguwar nan mutane da yawa sun mun kwatanci na kasa ganewa gashi har rana ta take dan Allah ka taimaka min ka raka ni gidan mana to baiwa Allah gaskiya ke hakuri ina cikin uzuri da kika gani na a gaggauce nake wallahi san miki cikakken kwatancin da zaki gane yanzu Allah ta. dan Allah don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka daure karaka ne. sallallahu alaihi wasallam to kin hada da babban bangon da ba zan iya ketare ba ba ba damuwa kanwata mu je raka ki zan hakura da duk uzurin nawa raka ki to shi gere na gode ba da to bismillah <laughs> bismillah ya zo tsiya duka an Khadija barkan ki dai. Yawa Zainabu barkan ki dai. Yar uwa, ciwon ya mace na ya mace ne. Kin san shekarun da muka dauka muke soyayya da Abubakar. Kuma kin san irin kaunan da muke wa junanmu. Mun daukan ma junanmu alkawali ba abin da zai raba mu bace mutuwa. Din Allah, din Annabi, me yasa yanzu kike son ki raba ni da Abubakar? Shin ba kya tausayi ne? A matsayina 'yar uwanki ya mace ko rashin adalci ne kike son ki raba ni da shi kada ki min mummunan fassara bisa zargi ban taba tunanin raba ki da abubakar ba kamar yadda iyayenki ba sa kaunar ki da shi ni kuma haka iyayena suke kaunata da shi na ji tausayin ku duk ku biyu kuma na jajinta muku a cikin zuciyata da kuma raina ni ba ni da laifi a cikin soyayyar mu ya za a yi ki ce bai da laifi alalin son safa kike yi kuma kina kokarin jawo hankalinsa zuwa gare ki kuma za ki ranse ki ce ba kya son abubakar ko ko za ki ranse da allah ki ce ba kya son sa idan na ce miki ba na son abubakar to na tafka katuwar karya a rayuwana abubakar matashi ne mai hankali kuma mai tunani duk macen da ta same shi a matsayin abokin rayuwanta to ta yi babban dace a kullum a ko'ina abubakar baya da abun faɗa face sunanki kin kama zuciyarsa wanda sai mace ta sha baƙauya kafin ta samu gobi a cikin zuciyarsa ba zan ɓoye miki ba ina son abubakar amma fata na shine ke ki mallake sa saboda ina son abin da yake so cikar burinsa da farin cikinsa shine nawa ko don saboda matsayina na 'yar uwarsa ta jini dole ne na masa wannan kara kin ga kawai ki je ki ci gaba da yin addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi kawai shi ne samun abubakar shine alkhairi a rayuwata don allah ku bar ni in mallaki abubakar baiwa Allah nan ne gidan Alhaji Uba mai kusa Hai, na gode sosai Allah ya saka da alkhairi ba damuwa wannan ai ba komai bane kin san duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi na gode sosai dole na kara maka godiya da jinjina saboda na wahalar da kai ka dubi doguwar tafiyar da muka yi a cikin ranan nan ga mun sha rana ga na gajiyar da kai ayya baiwa Allah hakin tuna mu rana yayi yawa gaskiya ni ma kuma ina dauke da wani lemo mai sanyi ana ya kamata a ce tunda muka fara tahowa ma na baki da Allah gaskiya amfani da shi ha ba dan uwa har da wahala haka a ba damuwa ba damuwa to shi ke na gode na ganin insha Allah zan tafi sai wani lokaci na gode a ah, da Allah dan uwa jima na. na'am da Allah menene sunanka haba baiwa Allah me zaki da sunana ko kuma me zaki da nan bata ai na gama iya bakin kokari na tunda na zo na nuna miki gidan ina ganin ba wani matsala wannan am so nake mu kulla zumunci ai ko abota min ka bani namban wayanka am an wata ki hakuri gaskiya bana yin abota da mata ya hakuri ina ganin sai wani lokaci nagode nagode yau za a ja mai samari tarko na na farko ya kama ka a jirai tarko na biyu kuruciya taken ta kuruciya haka ne kuruciya wata na sanya dagiya ana sani ashe mutum baya gudu na masu halayen ne da arziki kullum a cikin fargaba nake kuma kodayaushe zuciyata tana dakan uku uku saboda in na san abin da zai faru yanzu ban san me zai faru an jima ba sai na wallahi ni na rasa me ya kamata in yi ma gabaki daya kai namiji ne ya kamata a ce zuciyanka a dake take kai ne fa zaka iya tabbatar da wannan auren namu abubakar in ka sai ka zajirce ba wanda zai iya tarwasa mana soyayyen mu to amma zainabu yanzu kina so na shirya yaki da iyayena ne ko kuma kike yaki da mahaifanki a duk lokacin da rai ya ɓaci zainabu bai kamata hankali ya bushe ba a tunanina ya kamata mu ci gaba da nazari da tunani har mu samu mafitar da ba za ta saba ma iyayenmu ba da ko kuma mu saba ma Allah da ya halicce mu haka ne ba zan ja da kai ba amma ka sani a bar ya wuce shi yake kawo rabon wani kana ji kana gani zan shiga ɗakin wani ba naka ba Assalamu alaikum sunana Khadija Muhammad yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka ja ambaci wannan cibiya shahararren maganin nan na masturbation kilinza shine zai fara zuwa maka a rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambunsa na nasara a fadin duniya domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i. Kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation kilinza ke mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala shida zuwa bakwai. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura kai tsaye kana iya tuntuɓar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake buɗe sabbin ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Abrikos da kuma birnin Kwanni na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Duwala na ƙasar Kamaru da kuma birnin Mina na jihar Niger. 'Yan uwanmu mazauna Libya za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska shafar aljanu wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna da ofis a birnin Kano Abuja Lagos Yola Daura Jalingo Funtuwa muna da ofisoshi a birnin Niamey Maradi Difa Agadas Arlit da kuma birnin Kwanni muna da ofis a kasar ghana wato accra kumasi sai kuma ofishinmu da ke birnin injamaina jama'ar da suke injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin injamaina dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka za ka ga sunan garin da kake domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani a cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake da dan Allah subhanahu wa ta'ala alu an baki wani ni bari a in kana raye za ka ga abu kala kala wai yau baballe ne yake cikin yara yana koyar alu an baki ai abu mamaki baya karewa kawata ki duba ki ga mutum da ko gabas baya kallo amma yau shine ya koma ga Allah tabbas dan adam kowa da irin baiwar da Allah ya masa haka zalika tunanin da kowa yake zo masa akai yana da bambancin da irin kowanne yanda yake wanzuwa da shi wallahi ba za ki zauna a gidan nan ba buddin ba za ki iya sanya mana komai ba ubanki ya kasa ba mu ci da sha shi yasa na kashe auren da fito daga gidansa tun kina karama nake wahala da ke amma ga cikin girma sai ka ce mu jiya ni fa yarki ce ta cikin ki amma sai ki rinka nuna min kiyayya kaman ba jinin ki ba me amfanin jinin da bashi da mamora ɗakin aure da Allah kaga dai a zahirin gaskiya ni yanzu kamar sirkin ku tunda kudi na za a kai fa'iza to fa wace irin matsala kenan da Allah ina so ka gaya wa baba da Allah ya daina sai da wannan kayan laifin a cikin gida tun kafin ka fara soyayya da fa'iza babu yake wannan sana'a kuma a haka za ka kawo kuɗin munafuncin da kuke shirya kenan to ga sha Allah ya tuna muku yi wa juna kara imu imu hausawa shi yasa muke haifar da abubuwan da muke kasa gyara su abba me yasa ka yanke wannan tsauraran hukuncin haka baya da kasancewar kayi mu alƙawarin auren Anas ina ruwan biri da gada kuma kazalika ina ruwan gadar da birin masu iya magana na cewa tabbas mai hakuri shi kadai kan dafa roman sa na dutse har ya shanye babu dili kuma babu dabara a cikin sa yanzu a ce tun karfe 9 na dare kike bacci har yanzu karfe goma sha biyu na rana baki san gari ya waye bane jibi gida ga wanke wanke ga kayan wanke haba da Allah gaskiya Hafsa kina da matsala to yanzu da kika zo kika fada me yake so in miki so nake ki bani shawarar da zai sa su manta da maganar zuwa wajen likitan magabaki daya gaskiya mata ba su da tabbas a zatona duk halin da zaka shiga Farida za ta iya jurewa dakata Sadiq na rantse da Allah duk ranar da na sake na ido da wata yarinya tana bibiyar ka sai na ci mutuncinta sai na wulakanta ta ke da Allah ki saurara mun wani irin magana ke irin wannan ne baki san cewa addini ya shar'anta mun ne mata hudu a rayuwa ba ɗakin aure sabon shiri ne da kamfanin kadami hausa tv ya saka kawo muku domin wanzan muku da yadda cin amana take tafiya a cikin aure da fatan dai ka kai dukkanin sakonnin da na baka eh na kai su gaba daya ina canjin kuɗi na da na ce maka in ka kai kayan kasuwa haba amina naira 600 ne fa kacal ba ma su isa ma ladan wahalar da hey. in ni ne wacce yarinya in sai na taɓa lafiyar da wa'adda da ba tuwa a kai mashirin shirin umar isa butkot labari tsarawa da kuma ba da umarni abdulaziz sani matakin gini ko kuma cikin gida ka shigo to me yasa ba zan shigo ba nayi sallama nayi sallama nayi sallama shiru amma dai ka san babu baya so a shigo cikin gida ko to dama ya zai so a shigo yana tunda yana aikata aikin shi na sani duk da kai ɗa ne a gidan nan kuma ka san babu baya so kuma ka so idan ya zo ya ganka zuciyarsa ba za ta yi daɗi ba dan Allah ka fita kalmar mayafi kawai zan ɗauko na. Wannan shiri zai rika zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare a YouTube chat mu mai suna Kadami Hausa TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zuwa muku ɗakin aure. Dawa safiya gane ba ta gaskiya a sama'u ke 'yar duniya ce aka kika bari aka muku wannan hoton gashi kina mulmushi gashi yana mulmushi ga lemu kin bashi kuna sha kuna nishadi yanzu ai ka san da cewa na kware a wannan fannin ka taba bada aiki ne wanda na kasa aiwatarwa a <laughs> sama'u ba ki mesin din target ko do aka ba ba a biya ki ba yanzu dai fatsata ta kama babban kamu zan wuce gaba izuwa taku na biyu kanki yana ja kina da lissafi karki gaggawa daga ki saboda shi ma kansa yana ja <laughs> kina yin kuskure kaɗan zai farke maki laya ba zan ba shi damar hakan ba ina buƙatar ka ƙara min kuɗin aiki ba zan ba shi damar hakan ba ina buƙatar ka ƙara min kuɗin aiki baya canja safiya mu kare kai abu kaɗan sai kai ta faman fushi. To ba dole ne fushi wai baby. Kisan abubuwan da yake min bai kamata ba na jin daɗi. To da Allah ka ya gure ka fi mu. Ai baby, ba dan fi mai ke ba. Sai dai in daki mun wani aiki. To me kake so in yi maka? Kin san nan. na san shi wannan ai gentleman ne abinda nake so nake so nake magana wannan gayan tarko mu jefa rayuwarsa cikin bala'i da musiba wannan ai mai sauki ne mutane nawa kasa na lalata musu rayuwarsu da kyau baby na na san za ki iya yanzu na tabbatar da ta wace ke kare an gama wannan aikin inda wani ma kawai ka faɗa a baby dan ja wannan dan ja wannan baby in taba eh, dan ja dan ja aba a zama wacce ne ai ba haka muka yi da ke ba a ka'ida sai aiki ya kama da a cika maki ragowar kuɗin ki ai ba duka kuɗin na cika bani ba wani abin za ka ƙara min saboda ina buƙatar hayaki da magani <laughs> inda wannan ne karke da mu ina da guzurin kina wani hotel ne sai na zo maki da ragowa ba na buƙatar ka a masauki na na san ba baka aikin banza ko me ka bani sai na biya kawai ni dai yanzu ka bani wani abu a cikin kuɗi <laughs> kai zama uci ne kina nan dai da halin ke ba za ki canja ba ba zai yi ba ga mari kuma ga tsinka jaka <laughs> kai jama'a wannan abu da mai ikama babana ya da ka nemo lemo har yau bai dawo ba ni hankali na ba a kwance ita ba wallahi tallahi ba shi ba halama halamarsa garin nan ni fa ban garin nan fa ni fa tsoron sa nake ji wallahi kaka na'am fa ina ka je ne tintin wajen awa biyu da ka sigo lemo bari in je in da yanzu yanzu ba na son kana nesa kana tafiya da nisa ba garin nan fa ga ba fa lafiya ce take da shi ba fa ki hakuri Allah ya huce zuciyarki wallahi ina cikin tafiya ne sai na haɗu da wata yarinya a cikin anguwan nan wai tana neman gidan alaji mai kusa din na makocin wanda yake saman can eh. to tun safe take yawo a cikin anguwan nan ta kasa samun gidan hmm. shine ta roki alfarma raka ta gidan wallahi shine na raka ta amma ni ma hankali na bai kwanta ba dan na san ba za ki samu nutsuwa a ranki ba ba uwa kuma babba ce ko yarinya a'a budurwa ce yaya alkawarin da ka daukan mun ka je gidan su Khadija gaskiya ban je ba kaka kuma abin da ya sa je ba na ga lokaci ya dan kure sannan kuma ga kayana na wanki can da na aji na son dan yi wankin amma insha Allah zuwa yamma zan je idan baka je ba yau yamma ba kuma zan sake wani sauraron wani korafi daga gare ka ba kan nan kan sati biyu kwana goma sha hudu an gama komai haba babana ba damuwa kaka zan je a taro ka nan kai nan a taro ka nan kai nan haba baba kai fa ba yaro bane ka san inda kanka yake maka ciwo kuruciya bakin yaro da gaskiya saboda mahaifiyar ki na kusa. Aisha ni kan me kike so ki tambaye ni? Me yake damun ki ne? Yan kwanakin nan dan na lura baki da sukuni. Ko kin san ko kin fara ramewa a sani na da ke a boye mun komai na gaya mun menene yake faruwa? Wallahi na hau kan tsinin kibiya ne. Wace irin kibiya kuma me kike nufi da haka? Ki dai bari kibiyar soyayya ce ta soki tafin kafata ga jini yana zuba amma na kasa zare aiko idan dafin kibiyar bai hallaka ki ba jinin ki ne zai kare ki zama gawa ko dai ki hanzarta zara kibiyar da ke jikinki ko kuma ki zama ki. wannan ita ce kadai shawarar da zan iya baki amma wani saurayi ne ya jefa ki makomarsa arziki ya zo tsaya duka an Amin wa alaikum salam. Khadija lafiya kika kira ni yanzu? Abubakar kana ina ne? Ina kan hanyar zuwa gidanmu ne. Da Allah ka taimaka ka juyo da baya ka zo kofar gidanmu yanzu daga gaggawa da Allah ina son ganin ka. A'a ba zai yiwu ba Khadija yanzu haka muka waya da kaka tana son gani na yanzu yanzu. Kin ga ban sani ba ko wani abu ne ta so kin ga ba mu da nutsuwa a cikin gidan gaba daya. To shi kenan ba matsala da Allah in ka gama da ita ka taimaka ka zo akwai maganar da nake so me da kai ne muhimmanci ce. amma maganar menene ba za mu iya yin yanzu a waya ba ba magana ce ta waya ba ni da ina jiran ka sai ka zo shikenan sai na zo cikin kaki amma ken dan miciji ne a haka ake son aikin dan sanda ba sani ba sabu ina fatan dai kin shirya ai babu wata muskila ai babu wata muskila tun daga titi kuma ga hanya direba kaɗai ake jira da direba ya zo maza ki dane mota a matafi ba zan taka birki ba sai mun je masauki na rashin mutunci mu je. sani ba hatta ibadarka ba za ta cika ba sai kana da aure haka ne kaka na sani kin san komai na Allah ne ni dai abin da nake bukata ki ci gaba da yi min addu'a insha Allah za a yi a'a babana kai naka lokacin fa yayi kai ne dai kake son ka kara shi ne gaba assalamu alaikum wa alaikum Zainabu me ya kake gidan nan Shin wai iyayenki ba su raba ki da jika na bane? Kar in ƙara ganin ki a cikin gidan nan. Kaka, dan Allah ki min rai. Wallahi ba zan iya rayuwa ba jikanki ba. Dan Allah ki taimaka min. Kai ki raba ni da shi. Ta yaya za ta baki ki a wani fasi? Fasiki? Akan me za ka kira ni da fasiki? Ko kwala me ya kawo ka gidanmu? me shigo da kai a cikin gidanmu wace doka ce ta ka shigo gidanmu sannan saboda wani ne zaka kira ni da fasiki ka san wanda yarinyar na san ta mana na taba taimakon ta so ɗaya kawai dole za ka san ta mata da ka taba sa mata da a cikin ta yaro wallahi kaka ƙarya yake wallahi ni wannan yarinyar ba abin da ya haɗa da yarinyar ba mata fyaɗe ba kaka ni na san da haka sharri ne baba ana zargin jikan ki da yi wannan yarinyar don haka yanzu mun zo za mu tafi da shi ofis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karfi duniya. Assalamu alaikum sunana Khadija Muhammad yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar annar Islamic and Herbal Medicine wato Ibrahim Suleiman. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Da ka ja ambaci wannan cibiya shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka a rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambinsa na nasara a fadin duniya domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i. Kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation cleanser ke mallakin cibiyar annor magani ne kala shida zuwa bakwai. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawar ta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura kai tsaye kana iya tuntuɓar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake buɗe sabbin ofisoshi a birnin Abidjan na kasar Abrikos da kuma birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar da kuma birnin Duwala na kasar Kamaru da kuma birnin Mina na jihar Niger. 'Yan uwanmu mazauna Libya za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska shafar aljanu wannan cibiya na magancewa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala muna da ofis a birnin Kano Abuja Lagos Yola Daura Jalingo Funtuwa muna da ofisoshi a birnin Niamey Maradi Difa Agadas Arlit da kuma birnin Kwanni muna da ofis a kasar ghana wato accra kumasi sai kuma ofishinmu da ke birnin injamaina jama'ar da suke injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin injamaina dukkanin wanda ke bukatar magani kana iya duba lambobin da muka saka za ka ga sunan garin da kake domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani a cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake da dan Allah subhanahu ta'ala. alu an baki ni bari a in kana raye za ka ga abu kana kana wai yau baban lani yake cikin yara yana koyar alu an baki ai abu mawaki baya karewa tsawata ki duba ki ga mutum da ko gabas baya kallo amma yau shine ya koma ga Allah tabbas dan adam kowa da irin baiwar da Allah ya masa haka zalika tunanin da kowa yake zo masa a kai yana da bambancin da irin kowanne yanda yake wanzuwa da shi wallahi ba za ki zauna a gidan nan ba buddin ba za ki iya sanya mana komai ba ubanki ya kasa ba mu ci da sha shi yasa na kashe auren da fito daga gidansa tun kina karama nake wahala da ke amma ga cikin girma sai ka ce mu jiya ni ba yarki ce ta cikin ki amma sai ki rinka nuna min kiyayya kaman ba jinin ki ba me amfanin jinin da bashi da mamora ɗakin aure da Allah kaga dai a zahirin gaskiya ni yanzu kamar sirkin ku tunda kuɗi na za a kai fa'iza to fa wace irin matsala kenan da Allah ina so ka gaya wa baba da Allah ya daina sai da wannan kayan laifin a cikin gida tun kafin ka fara soyayya da fa'iza baba yake wannan sana'a kuma a haka zaka kawo kuɗin munafuncin da kuke shirya kenan to ga sha Allah ya tona muku yi wa juna kara imu imu hausawa shi yasa muke haifar da abubuwan da muke kasa gyara su abba me yasa ka yanke wannan tsauraran hukuncin haka baya da kasancewar ka yi mu alƙawarin auren Anas ina ruwan birin da gada kuma ka zalaka ina ruwan gadar da birin masu iya magana na cewa tabbas mai hakuri shi kadai kan dafa roman sa na dutse har ya shanye babu dili kuma babu dabara a cikin sa yanzu a ce tun karfe 9 na dare kike bacci har yanzu karfe goma sha biyu na rana baki san gari ya waye bane jibi gida ga wanke wanke ga kayan wanki haba da Allah gaskiya hafsa kina da matsala to yanzu da kika zo kika fada me yake so in miki so nake ki bani shawarar da zai sa su manta da maganar zuwa wajen likitan magabaki daya gaskiya mata ba su da tabbas a zatona duk halin da zaka shiga Farida za ta iya jurewa dakata Sadiq na rantse da Allah duk ranar da na sake nayi ido da wata yarinya tana bibiyar ka sai na ci mutuncinta sai na wulakanta ta ke da Allah ki saurara mu wani irin magana ke irin wannan ne baki san cewa addini ya shar'anta mun ne mata hudu a rayuwa ba ɗakin aure sabon shiri ne da kamfanin kadami Hausa TV ya saka kawo muku domin wanzan muku da yanda cin amana take tafiya a cikin aure da fatan da ka kai dukkanin sakonnin da na baka eh na kai su gaba daya ina canjin kuɗi na da na ce maka in ka kai kayan kasuwa haba amina naira 600 ne fa kacal ba ma su isa ma ladan wahalar da hey. in ni ne yarinya in sai na taɓa lafiyar da wa'adda da ba situwa a kai mashiryin shirin umar isa butkot labari tsarawa da kuma bada umarni umarni abdulaziz sani matakin gini ko kuma cikin gida ka shigo to me yasa ba zan shigo ba na yi sallama na yi sallama na yi sallama shiru amma dai ka san baba baya so a shigo cikin gida ko to dama ya za so a shigo yana tunda yana aikata aikin shi na sani duk da kai ɗa ne a gidan nan kuma ka san babu baya so kuma ta so idan ya zo ya ganka zuciyarsa ba za ta yi daɗi ba dan Allah ka fita kullum mayafi kawai zan ɗauko na. Wannan shiri zai rika zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare a YouTube chat mu mai suna Kadami Hausa TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zuwa muku ɗakin aure.